Balana ya roƙi shugaba Buhari da ya rattaba hannu kan kudurin sanya ilimin boko ya zama wajibi kuma ke ya zama kyauta a Najeriya. Ƙungiyar likitocin ta Najeriya ta koka kan kudurin da majalisar wakilai ta yi na tilastawa likitocin ƙasar shekara biyar kafin a basu lasisin kamu aiki rundunar 'yan sandan farin kaya ta najeriya rishin jihar zamfara ta cafke wasu manyan motoci guda uku dauke da dinari a labaran kasuwanci kuwa shugaban bankin duniya ya ce ana sa ran ci gaban tattalin arziki na duniya zai yi ƙasa a shekara 2023 a labaran wasanni kimanin 'yan mata 42,954 ne suka bar makaranta tsakanin watan yulin shekarar 2021 da yunin shekarar 2022 sanadiyar samun juna biyu a ƙasar tanzania a labaran wasanni kuwa kungiyar AC Milan za ta kara da Napoli a gasar cin kofin zakar turai a ranar Laraba 12 ga watan Afrilun shekarar 2023. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakken labarin. babban lauya a najeriya femi falana ya roƙi shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya hartaba hannu akan ƙudurin da ke neman sanya ilimin boko ya zama wajibi kuma kyauta ga kowane yaro a ƙasar mr falana ya ce a wata sanarwa a ranar litinin ya ce haƙƙin kowane ɗan ƙasa ne ya samu ilimi kyauta ya ce ba abun yarda ba ne a ce an ba da hankali sosai ga ƙudurin dokar ilimi matakin farko wanda shugaban ƙasar bai amince da shi ba a kwanakin baya ya kara da cewa adadin yara da ba sa zuwa makaranta a najeriya ya kasance mafi girma a duniya Ƙungiyar likitoci ta ƙasa ta koka kan ƙudurin da majalisar wakilai ta yi na tilastawa likitocin ƙasar shekara biyar kafin a basu lasisin kama aiki. Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a ƙarshen taron gaggawar da ƙungiyar ta yi na tsawaita wa'adin kwamitin ƙungiyar wanda aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. a cewar sanarwar likitocin sun kaɗu da matakin da mai ɗaukar nauyin ƙudurin honorable ganiyo joshua na jam'iyyar apc a jihar lagos ya ɗauka likitocin sun kuma yi tur da rashin biyan ma'aikatan albashin mambobi da gwamnatin tarayya ke yi wadda gwamnatin da ke ci a yanzu ke shirin mika kargar mulki ƙungiyar ta kuma nuna ta game da rage darajar takardar shaddar zama mamba a kwalejin karatun digiri na farko a afirka ta yamma da ƙungiyar likitoci da haƙori ta najeriya ta yi rundunar 'yan sandan farin kaya ta najeriya dishin jihar zamfara ta cafke wasu manyan motoci guda uku dauki da zinari kwamandan rundunar muhammad ma'azu ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a gusau a ranar litinin inda ya ce an kama motoci dauki da zinari a gusau a kan hanyar su ta zuwa sokoto sanadiyar direbobin basu da wata takardar doka da za ta iya basu kariya ga rahoton fatima ibrahim kwamandan rundunar ya ce ba su da matsala da direbobi ko ababen hawa sai dai waɗanda ke da su su ba da hujjojin da za su ba su damar yin sana'ar a cewar sa ga kowanne mutum ko kamfani da zai shiga cikin mu'amalar duk wani ma'adanai dole ne ya cika waɗannan buƙatun dole ne mutum ya mallaki lasisin mallaka da sayan ma'adanai da shaidar biyan kuɗi da izinin zirga-zirga na wakili da takardar shaidar cibiyar sayan ma'adanan mr ma'azu ya ci gaba da cewa Idan ba a gabatar da waɗannan takardu ba, ya kamata a gurfanar da direbobin da duk wanda ke da hannu a gaban kotu, yayin da gwamnatin tarayya za ta kama motar da abin da ke cikinta kamar yadda doka ta tanada. Ya ce manyan motocin da aka kama tare da direbobin suna da wa'adin kwanaki bakwai su ba da takardun doka domin yin aiki idan ba haka ba za a gurfanar da su a gaban kuliya. Kwamandan daga ƙarshe ya gargaɗi direbobin manyan motocin da su guji kai duk wani ma'adanai sai dai idan mai shi ya ba su takardun doka. Ƙarshen rahoton kenan Fatima Ibrahim labaran SVTV. To a gaida Fatima Ibrahim. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tafi ƙasar Saudiya don gudanar da ibadarsa ta umara ta ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa. Mai magana da yawon shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ne ya sanar da haka a ranar Litinin inda ya ce ziyarar zai yi ta ne daga ranar 11 zuwa 19 ga watan afrilun shekarar 2023 wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma daraktan ƙungiyar kare haƙƙin addinin musulunci farfesa lakin akintola ya yi kakkausar suka kan harin da aka kai a wani masallacin da ke garin ile ife a najeriya wanda ya yi sanadiyar raunta wasu da dama daga cikin al'ummar musulmi a wata hirar da manema labarai farfesa akintola ya yi zargin cewa 'yan sandan najeriya ba su yi abin da ya dace ba wajen tabbatar da adalci inda ya kara da cewa musulmi da kiristan suna zaman lafiya a yankin ba tare da tsangumar juna ba har sai da harin ya faru farfesa lakin ya ce harin abin kyama ne kuma abin allah wadai inda ya kara da cewa hukumomin kamar 'yan sanda shugabannin ƙananan hukumomi gwamnonin jihohi ne kawai ke da alhakin sanya dokar hana fita malamin addinin musulunci ya bayyana damuwarsa kan yadda jami'an 'yan sanda da gwamnati suka ba wa masu damar saka dokar hana fita kuma 'yan sanda ba su kama kowa ba a cikin waɗanda ke da hannu a harin farfesa akintula ya kuma ya allah wadai da yadda 'yan sanda ke tafiyar da ayyukansu ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda suka ɗauki alhakin kai harin kwamishinan tarayya na hukumar kidaya ta ƙasa mai kula da jihar zamfara honorable muttaqarini ya gudanar da wani taron wata ganawa da majalisar malamai ta jihar zamfara a gusau babban birnin jihar zamfara a ranar lahadin da ta gabata honorable muttaqarini ya ce makasudin taron shine yin kira da jan hankalin fitattun malaman addinin musulunci a jihar kan buƙatar isar da sakon faɗakarwa kan kidayar jama'a ta shekarar 2023 kwamishinan ya kara da cewa akwai bukatar jama'ar jihar su fahimci muhimmancin wannan kidayar domin sanin adadin yawan al'ummar kasar ta hanyar kidayar inda ce kidayar ita ce ma'aunin ci gaban zamantakewa da tattalin arziki mai ɗorewa ga jama'a ya ce wannan ganawar na da matukar muhimmanci wajen bude ido malaman addinin musulunci domin su fahimci yadda ake gudanar da kidayar jama'a da kuma dalilan da yasa ya kamata su tallafa wa hukumar wajen wayar da kan al'umma yanzu kuma ga labarin kasuwanci shugaban bankin duniya david malfas ya ce ana sa ran cigaban tattalin arziki na duniya zai yi kasa a shekarar 2023 inda zai ragu zuwa kashi biyu daga kashi uku da dugu ɗaya cikin ɗari a shekarar 2022 mr murfas ya sanar da hakan ne a cikin jawabinsa na buɗe taron da aka yi a taron bazara na shekarar 2023 ya ce abubuwa da yawa suna yin la'akari da hangen nesa na rabi na biyu mr malfas ya nuna da cewa farashin man fetur ya koma sama da dala tamanin da kowace ganga inda ya kara da cewa a baya-bayan nan an samu hauhawar farashin kayayyaki malfas ya ce hauhawar farashin kayayyaki a amurka a wata-wata yana karuwa a cikin watanni biyar da suka gabata ya ce hatta a kasashe masu tasuwa banda kasar sin ana sa ran samun raguwar kusan kashi 3.1 a shekarar 2023 daga kashi 4.1 cikin kashi 100 na tattalin arziki a shekarar 2022 yanzu kuma ga labarin kasashen ƙetare kimanin 'yan mata 'yan makaranta 42,954 ne suka bar makaranta tsakanin watan yulin shekarar 2021 da yunin shekarar 2022 sanadiyar samun juna biyu a kasar tanzania wannan na kunshi ne a cikin wani sabon rahoto da babban mai binciken kuɗi na ƙasar tanzania ya fitar a ranar litinin rahoto na shekarar 2021 zuwa na shekarar 2022 da aka gabatar a majalisar dokokin ƙasar a dodoma babban birnin ƙasar ya ce daga cikin 'yan mata 42,954 da ke da ciki 23,000 sun fito daga makarantun sakandare sai dubu goma sha tara da ɗari tara da arba'in da biyar kuma sun fito ne daga makarantun firamare roto ya ce 'yan matan sakandare masu ciki sun kai kashi 28 cikin 100 sai waɗanda za su karewa suka kai 82,236 waɗanda za su kammala karatunsu a shekarar 2021 roton ya ce 'yan mata da aka yi wa ciki sun fito ne daga ƙananan hukumomi 19 a ƙasar sai dai ya kara da cewa makarantun sakandare da suka fi yawa yara mata masu ciki a karamar hukumar kinondoni da ke yankin dar es salaam da ke da mata 4,652 an cikawa wani limami wuka da sanyin safiyar lahadi a lokacin da yake jagorantar jama'a sallah a wani masallaci da ke fateson a new jersey al'ummar da ke masallacin sun fatattaki waɗanda ake zargin kai harin mai suna serif zoba kakakin masallacin umar ya ce imam sabit el nakif mai shekaru 65 an cika masa wuka akalla sau biyu a lokacin da yake gudanar da sallah da misalin karfe 5:30 na safe na'urar bidiyo sa'ido ta ɗauki wanda ake zargin zoba mai shekaru 32 a cikin jama'ar ya nufi gaban ɗaki a tsakiyar sallah domin daɓawa limamin wuka inda masallatan suka tsare wanda ake zargin har sai da jami'an 'yan sanda suka fito yanzu kuma ga labaran wasanni kocin real madrid carlon ancelotti ya ce abu ne mai wahala a iya hasashen wanda zai yi nasara a wasan da za a buga tsakanin AC Milan da Napoli a wasan dabda na kusa da na karshe na gasar zakarun turai a ranar laraba 12 ga watan afrilu a filin wasa na san renzo pantanofi da ac milan sun riga sun fuskanci juna sau biyu a gasar syria a a wannan kakar wata hira da manema labarai ancelotti ya bayyana wasan a matsayin wasan rashin tabbas yana mai ciwa da waya a cewa ne ya fi fifiko tsakanin AC Milan da Napoli ya ce AC Milan da Napoli na da kwarin gwiwa iri ɗaya don kaiwa wasan kusa da na karshe AC Milan ta lashe gasar zakarun turai sau bakwai yayin da Napoli ba ta taɓa ɗaukar kofin zakarun turai ba Napoli ce kan gaba a teburin Serie A da mataki 74 a wasanni 29 yayin da Rossoneri ta samu maki 52 daga wasanni iri ɗaya. masu kallon mu duka duka anan ne muka kawo ƙarshen labaran amma kafin lama da ku ga bitar muhamman kanun su balana ya roƙi shugaba buhari da ya rattaba hannu kan kudurin sanya ilimin boko ya zama wajibi kuma ke ya zamo kyauta a najeriya ƙungiyar likitocin ta najeriya ta koka kan kudurin da majalisar wakilai ta yi na tilastawa likitocin ƙasar shekara biyar kafin a basu lasisin kama aiki rundunar 'yan sandan farin kaya ta najeriya rishin jihar zamfara ta cafke wasu manyan motoci guda uku dauki da dinari a labaran kasuwanci kuwa shugaban bankin duniya ya ce ana sa ran ci gaban tattalin arziki na duniya zai yi kasa a shekara 2023 a labaran wasanni kimanin 'yan mata 42,954 ne suka bar makaranta tsakanin watan yulin shekarar 2021 da yunin da 2022 sanadiyar samun juna biyu a kasar tanzania a labaran wasanni kuwa ƙungiyar ac milan za ta kara da napoli a gasar cin kofin zakarun turai a ranar laraba 12 ga watan afrilun shekaru 2023 a madadin waɗanda suka can da wani shirin sai ni da gabatar a biyu barma sai an kake cewa mu haɗu a wani lokaci.